muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a bisa ga baiwa ce ya ba mu ikon sake haɗuwa don mu ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wanda shine a faɗa ulmus'allin. bayan tsawon lokaci na hutu da muka yi na ibada ta wata ramadan muna roƙon Allah ta'ala ya karɓar mana wa muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mu jagoranci nan inda muka nuha cikin wannan karatun da sauran duk karance karancen da muka yi ya yi muna muwafaƙa da dace kuma muna roƙon Allah ya ƙara ɗauke mana dukkanin matsaloli da damuwa wadda a cikin al'ummar musulmi Allah ka ɗauke muna annoba ka ɗauke muna damuwa ka ɗauke muna bakin ciki ka ɗauke muna wahala ka kawo muna sauki na roƙon Allah ta'ala ya muna jagoranci kamar da aka sani shi wannan karatun namu na kaɗawar musallin ana gabatar da shi ne a masallacin naifon kwasas da yake shiyar bado cikin birnin sokoto a daidai wannan lokaci kamar bayan kammala sallar magriba zuwa isha a kowace eh, talata ko a kowane wuni na talata shiga daren laraba. To, insha Allah subhanahu wa ta'ala, inda muka dakata muka zai hutu mun kawo ƙarshen bayanin kurakuran masallata abun inda za su fara alwala, lokacin da suka zo za su fara alwala. an yi bayani game da nau'in kurakurai kala-kala da masallata suke wanda shi kawo muka ƙarshen darasi na goma sha uku kuma inda muka tsaya shayi na ashirin da hudu a cikin wannan littafi yau kuma Allah ya yadda za mu tashi daga wannan shayi na ashirin da hudu a warkon darasinmu na goma sha hudu bayan dawowa daga hutun Ramadan al-Mubarak. inda kuma za mu wara a tsakiyar littafin inda shi malam Muhammad Siddiqil Minshawi rahimahullahu ta'ala yace a khata'uhum fi nawaqidil wudu'i nan malam zai muna bayani ne game da kurakuran su su masallata a cikin abinda yake walwale alwala za mu ji girin kurakuran da ake samu ga masallata dangane da abin da ya shafi abubuwan da ka walwala alwasa. Malam Allah ya mishi rahama ya ce awwalan na farko a fata'u wasu kurakurai la filafa fiha wanda babu saɓani a cikin wannan kurakuran ma'tamadon wanda za a yi dogaro da shi a ce ga wani saɓani kurakurai ne waɗanda za a zo a yi bayaninsu waɗanda masallata suke aiwatarwa dangane da abin da ya shayi abubuwan da ke walwale alwallah kuma su waɗanda kurakuran ba wani saɓani kowa ya yadda cewa kurakurai ne ma'ana daga cikin maluma na ɗaya korojo dami fitar jini fitar jini shine a kure na ɗaya daga cikin masallata cewa in ka yi alwala ka ƙare kila sai ka ɗan gwamce jini ya ke ma sai a ce alwalarka ta walwale da wannan yana daga cikin kuren da masallata suke yi kuma ba saɓani wannan kuskure e taɓa da kafirun min al-musallin mai yawa daga cikin masallata suna ƙudurtawa ana kurujar dami cewa hakika fitar jini minal jirofi, daga raununnuka wani hijama ko ƙaho an yi ma alwala a kayi alwala ka kammala sai ka samu wani raunin da jini ya hito ko aka yi masa ƙaho to suna ƙudurta cewa irin wannan ya walwala alwala shi a alhijama dinnan aka ce a wasu kan kira shi haka amma sunan kawo dai alhijama at ko kuma tsaga irin wanda ake yi kayi alwala ka kare kana ta targade ko to mashe an maka shaga tunda jini ya hito sai a ce wai alwala ka ta to wannan kure ne wanda babu sabani a wurin malamai na cewa wanga abu kuskure na don bai walwala alwala tariqatun lil ilaj ita at-tashrid tariqa wata hanya ce lil domin bidan iya hiya akadu dami shine yadda za a yi a ɗebo jini minar jabahati daga goshin mutum kamar wani abu ya waru a ce a mai tsaga ga goshi jini ne ya hizo sai ce to in an kaga shi kenan ya yi alwala ta walwale to wannan kure ne alwala ba ta walwale ba ra'asi, ko kuma a ce a ɗebo jini ga kan shi tunda ana iya yin ƙaho ga goshi ko ma ga kai ana iya yin ƙahon da a cagan ma in ta kama amma ga masana wala onufi ko wuya wayannan wuraren guda uku da aka iya yin ƙaho kuma a yi tsaga bayan an yi ƙaho to ka yi alwala ka ƙare an zo an yi maka irin wannan an fitar da jini wannan bai walwale alwalarka ba cewa alwala ta walwale dangane da irin wannan to yana daga cikin kurakuran da masallata suke yi warra'aku ko kuma haku mutum ya yi alwala ya ƙare yana nan kawai sai jini ya zubo mai ga hanci irin kamar wada wasu daga cikinmu suna da jarrabawa ta lowar haƙo. to zuwa haka bayan ka ƙare alwala bai cikin abin da ka walwala alwala cewa yana walwala alwala ko alwala ta kare yana daga cikin kurakuran masallata wanda ba sabani wannan kuskure korojo dami shi arru'ab haɓa ɗin nan sai malam ya fassara mana shi yace ce korojo dami shine fitar jini min al'amfi daga hanci da jini ya yi to ga hancin ka wasu ce a ah, ci ai alwalar ka ta ne alhali kuma alwalar tana nan lami lahiya ba abin da ya sami ta ba ta wani wani ba wa gaidi dalib da wani abin da ba wannan ba na abin da masallata ke kirkira cewa ya walwale alwala amma kuma alwala tana nan min gairil makhrajil mu'tad ba da abin da. ke fitar da wani abu ba wanda aka saba kamar irin fitar jini wanda ba a saba da shi ba sai a ce a da ya yi shi ke nan ta walwale kamar irin na tsagar ko irin na haban kuma wanda ba shi ba yan kudulodo a sai su ce shi nan ya walwale alwala wa minhum akwai daga cikin masallata man a bai na kwalini dami wanda yake bambantawa tsakanin jinin da ba shi da yawa ta ce to jinin da ya hito wanda bai da yawa alwala ba ta wani ba wata firi ko jinin a ce a in mai yawa na wanda ya hito maka na haƙo ko na caga ko na ƙaho ko na duk abin da an ka yadda jini ga jikinka ta ce to wannan shi na a wanda ya walwala alwala amma ɗan kaɗan na bai walwala alwala ba to sai malamai ce wa huwa khata'un bayyin yin haka ko cewa haka wani kuskure ne kuma bayyananne anna al-athara as-sahiha saboda afar da aka ruwaito daga magabata salafuna as-salih kuma waɗanda yake dukkanin afar in sahiha tasbutu tana tabbatar da anna kabirar dami cewa mafi yawa na jini wa qalilahu da ɗan kaɗan na jinin da ya hito ko yana da yawa ko ɗan kaɗan ne la yanqudul wudu'a bai walwale alwala jinin da ya hito ma na haɓa yawa gare shi ko ɗan kaɗan na alwalanka tana nan laye ya lau kawon an kai maka jini mai yawa ya hita ko jini dan kaɗan alwalarka tana nan lahiya kalau bisa ga asar ba ma asar guda ba wanda aka samo daga magabata na gari wanda wannan yana nuna ko yana bayyana kuskure na masu cewa injini ya hito maka alwalarka ta walwale وقد تواترت الأخبار hakika an samu gurguzon bayanai daga cikin hadisai ala annal mujahidina akan cewa masu zuwa wurin jahadi masu hita wurin yaƙi don neman yadda Allah na daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kanu yadukuna alamal jirahat sun kasance suna ɗanɗanar a raɗaɗi na raunin nuka za su je wurin yaƙi sai a zazzare su ko a harbe su da kibiya ko a soke su da mashi wanda zai kai ga jini ya zubo musu. Bala ya sauƙi ahadu wani guda daga cikinsu ba zai iya an yamna'a sai ya lana dami ya hana faranya ko zuba ko gudanar jinin da aka yi masa rauni ba min jirahati daga cikin raunin da aka yi mishi wa annahum kanu yusalluna ala halihim kaga babbar shaida da hujja su a makabata na daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma tabi'ai mabiyansu da masu bi musu al-qurun salasa al-mufaddala sun kasance sai su yi sallah cikin wanga hali an ruwaito hadisai da yawa ingantattu masu nuna sahabban manzon Allah suna yin sallah da jinin da aka yi musu rauni a wajen yaki bisa ga wannan hali walam an ba a kira to ba an rasulillah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu amarahum cewa shi annabi ya umarce su bi i'adati cewa su sake alwala inda an masu rauni ba a samu wannan ba lissala domin su yi sallah min ajiyar dalika saboda dai wannan fitar jinin da ya faru gare su ba a samu haka ba to ka ko duk abin da ba a samu ba daga safan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to kirkira shi daga baya an zo da wani abu samu eh inda inda alheri ne da sun rigaye mu sannan bai wa ya zama jini in ya hita alwala ta ne, sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ga sahabbai haka ta faru gare su kuma ya kyale saboda Allah ya yi shi ne don ya bayyana mutane kuma bai koyi komai ba ya da safon Allah wa anil hasan an karbo daga hasan radiyallahu an Allah ya dada hasan wanda jika ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Hassan hasan yace ma zalal muslimuna musulmi ba su gushe ba nuna suna sallah fi jirahatihim a cikin raunin lukan da aka yi musu a bagen daga da rauninsu jini yana tsiyaya ko yana kwaranya ko yana gudana su zo su yi sallah wanda mun sa a wannan lokaci mai yawa ma hanyoyin da ake bi na dakatar da jini shine mata da aka zuwa da wurin yaƙi suna zuwa ne don a su yi ma jaraha magunguna waɗanda aka raunata sai a aje su gehe sai mata su doko wundaye wundi irin wanga na kaba sai a kone shi wannan tokar tashi to ita za a rinka sawa ga raunuka da jini ya dakata kamar wadda ana amfani da bagaruwa domin tsayar da jini kamar wadda ana amfani da wani abu da aka ce mamarje wanda ya yi kama da bagaruwa wanda shi ma yana tsayar da jini wasalla umar bin al-khattab umar dan ya yayi sallah radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda wa jurhu yad'u ala hali raunin da aka yi masa a lokacin da yake sallah yana tsiyaya wannan kalma ta ya malami malamin fassara mana ita ga a gaba ya ce ai jiri daman jini yana gudana nan ma akwai wani daga cikin a waɗanda suke mushirikai cikin yahudawa ya tsani umar matuƙa lokacin da Umar ya zo yana yin sallah dama ya shigo yana rike da mashi kuma wannan mashi yana da haruka kamar irin wannan cinin da aka yi makibiya lokacin da Umar ya yi ruku'i gabanin ya ɗaukako a wannan lokacin ne ya samu za'a sai tsoka mai wannan mashin kuma sai jawo wanda jawo da zai yi zai nuna waɗannan harukan za su ainihi ta'adi ga shi Umar Allah ya ƙara mishi da. To da ya ɗauko wannan mashin bayan ya zaro shi daga Umar sai ya sheƙa ganyen kula ya tsere. Cikin wannan hali sai da ya soke mutum goma sha biyu ko mutum goma sha uku. In sha biyu ya soke haɗi da Umar sha uku kenan a kashe shi. Duk wanda ya tare shi kawai sai ya kurma mai mashin. A gani ko bayan aka fara kashe bayan Allah suna sallah. ga Umar dan Khattab radiyallahu anhu yana sallah aka doke shi wanda wannan raunin da aka yi mai shi ya yi mafarin ajalin a bayo aka fara da ke wa qala ibn taymiya shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullah yace wa damu wal ko a wal qayy jini da kuma amai wa ma da wani abu da ba su ba minan najasa ana lura da cewa suna daga cikin najasa wanda wagga fahimta ce wasu malamai na fahimtar jini najasa na wasu na fahimtar jinin ba najasa na ba amma dai za mu ji abin da azance mafi kare zaman jini ba najasa ba ita minan najasati alkarida min gairi farjil mu'tad suna daga cikin abin da aka kallo matsayin najasa amai ko shi jini ba wanda ba ita najasa ba wadda ta hito daga al'aura wadda aka saba inda ita najasa an saba da ta hito ne daga al'aura kamar fitsari ko kashi eh ne min gairi al-mukhrijil mu'tadi ba wurin da aka saba ba yau to la tanqudul wudu'a wannan ba za ta walwala alwala ba shi jini ko amai shi ma shawar islam ya ta akan cewa ba su walwala alwala walau ko da an lissafa su na jasa bisa ga fahimtar masu fahimta to ba su dai walwala alwala ba sai dai a ce a wanke walau kasura ko da ko ta yawaita ko sun yawa ko da jinin na da yawa ko ga waɗanda suka ɗauki na jasa na to sai dai a wanke kawai wa huwa mazhabu malik wannan kuma ita ce fahimtar imam malik ah, rahimahullahu ta'ala wa shafi'i da eh, imam shafi'i duk sun fahimta haka ta kaga kenan ba a cewa fitar jinin haku ko kuma jinin da an kai zuwa ga jikin mutum kamar kila ta hanyar rauni ko an yi mai caga ko an yi mai kaho a ce wannan jinin ya sa alwala ta wannan cewa haka tukure ne wanda mun samu manyan magabata da suka tsaya akan haka imam malik da kuma imam shafi'i rahimahumullahu ta'ala to sai kure na biyu na masallata dangane da abin da ya shari walwalewa alwala shine eh abin da aka ce ma mukradul na najasa wadda ka fitowa wadda an saba da cewa najasa ta ai su kamar fitsari ya fito cikin mufradul muhtar bi ma'ana addaka ita kuma abin da ya shahi nau'in ga'id ko kuma kashi yana fitowa fituma kaga wanda shi an ka saba waɗanda da an ga su najasa yawa to amma shi jini wanda kila za a yi ma caga ko kuma amai kaga ai ba ba a saba da abinci ya hito ga baki ba in har ya rike ya kare hanyar da zai hita da barci ke ba ga baki ba kaga gairul mota sai dai abin da ke zuwa ne alal nuzo eh can ba a rasa ba kila an samu sarkewa wasu abubuwa sai mutum ya yi amai shi kenan eh wasu na fahimta amai ana iya ɗauka sai na jasa amma in ya canza daga halin abinci to amma duk da ya canza daga halin abinci bayan mutum ya yi alwala ya ƙare sai aman ya zuba ga jiki ne ko ga hannu ne ko na wanke ya kawai zai eh bai walwala alwala ba yawa kamar jinin irin bilhaziya eh wanda ke hito mutum ba eh. a to ba a ganin akwai nau'o'a na rashin lahiya wanda in mutum ya riga ya yi alwala ya ƙare ko sun hito ba a yi tsawa da zuwa. kamar irin mai salsalbau an jarabe shi bai iya rike fitsari ne in ya yi alwala ya tsare yana digowa wannan tsafta ba wani bai da komi aka ko salsal wasu ma na cewa akwai har salmani wanda an jarabe shi da bai iya ma'ana lokaci ba lokaci duk wani yana digo irin wanda kaga duk ba su cikin abin da aka yi zama tunda shi ɗan adam bai da wanda zai ya iya kashe kai ne da hana zuwa kaga wannan shi wani abu ne wanda za mu ga cewa shari'a ta yi musu afuwa yawa illa dai shi kuma wanda Allah ya jarba da irin wanga da zai yi alwala yana cikin masallaci ya yi sallar alwala yana nan yana ambaton Allah cikin masallaci bai hita ba bai komai ba la'asar da dole sai ya koma ya koma shi dai a bambanci da wanda Allah ya da wannan ke wanda sharar kaulo bi na ƙadil wudu'i inda lamsil mara malam e eh, lamsil mara ko e shi ne a shafar mata kamar mutum ya yi alwala ya ƙare sai ya tafa mata ce wasu na da fahimtar da ka yi alwala ka ƙare ka taɓa mata ka shi kenan alwala ka ta warware To yin tsaye akan haka ba tare da bayani ba yana daga cikin kurakuran masallata dangane da abin da ya shahi walwale wa alwala. Wanta sharal qawlu magana ta wasu bi nafdil wudu'i da walwale wa alwala inda lamsil mar'a a lokacin da mutum ya taɓa matarsa to wata magana ta wasu a ina bainal muslimina tsakankanin musulmi da yawa akwai waɗanda adda wanda fahimta wa khasatan lil awam musamman ma marasa sani za su yanke hukunci da aka saboda ni dan ba su sani ba ma akwai daga cikin su a a wa khasatan lil awam minhum a musamman ma mai yawan marasa sani daga cikin su musulmi wa qala ibn taymiyah sai shawul islam ibn taymiya ya ce ma muktasaruhu abinda ga abinda a takaitaccen abinda ya faɗi magana tana da dama to amma shi sai malami yi lahasi Ya yayi summarizing din da ya takaita abin Ya ce, Lilfuka ha'i ga masana ko malamai na furu'a ko malaman fikiru. filan silmar'a. game da abin da ya shayi mutum ya yi alwala ya ƙare sa'annan ya taɓa matarsa talatatu a ƙawali akwai maganganu har guda uku al'awwal magana ta warko annahu yanqudu suka ce wa al'amari yake alwalar ta walwale inda ya yi alwala ya ƙare sa'annan ya taɓa matarsa sawa'un duk kai ne kana bi shahawatin shin ya taba ta ne saboda sha'awa amla ko ba sha'awa wa huwa qawlu shafi'i wa kuma ita an magana al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala haka al-imam shafi'i ya fahimta kuma ita an magana ta farko abani magana ta biyu la yanqudu mutlaqan alwalla ba ta ba sake babu kaidi dan mutum ya yi alwala ya taɓa matarsa alwalarsa ba ta walwale ba wa huwa qawlu abi hanifa wa ita an magana imam abu abu hanifa rahimahullahu ta. shi aka yi fahimta in don ka yi alwala ka kare ka zo ka taɓa matarka alwalarsa ba ta walwale ba afsali sai magana ta uku التفصيل fayyace bayani. magana ta farko ita magana al'imam shafi'i ita mulakan ta ta a kan alwala ta waro sannan magana ta biyu ta imam abu hanifa ita kuma ta nuna alwalar ba ta walwale ba to sai magana ta uku wadda za ta fayyace bayani ba in kana bi shahawatin idan mutum ya yi alwala ya ƙare sai zo ya taɓa matarsa don sha'awa ma'ana ya taɓa ta saboda ya ji daɗi nan maza to alwalar ta wani. wa in lam yakun bi in ko ya taɓa ta ne kawai matsayinta na masu shi ba don sha'awa ba lam yanqab alwalar ba ta walwale ba kaga shesa ya ce a kafi kwayyace bayani ba za a yanke hukunci cewa in ka yi alwala ka taɓa matarka alwalar ta walwale ba sai ɗayan waɗanda huskokin guda biyu ka taɓa da niyyar shawa to alwala ta walwale ka taɓa ba da niyyar shawa ba alwala tana nan walaysa fil mas'alati qawlun mutawajjihun a cikin wata matsala babu wata magana wadda abin fuskantarwa illa hadal qawl sai wannan magana ma'ana ta uku wadda ta tabbili awil ladhi qablahu ko kuma mai zime wanda yace ce alwala ba wale walwale ba kenan in mun lura magana ta farko ita an mai rauni cikin waɗanga maganganu cewa in kai alwala ka taɓa matarka sawa'un da shawa ko ba shawa alwalar ta walwale wannan ta koma ruwaya ifiya amma abinda abin dogaro a kansa shine a fayyace bayani inda niyyar shawa ne babu alwala in ka taba ba da niyyar shawa ba alwalarka tana nan kamar wadan mun lura za mu ga malam mai ishmawi ya kawo wanga tabbili har ya kasa shi wurin gida hudu cewa ya shi ma ya fi akan wannan in ka taba ba da niyyar shawa ba kuma baka samu shawar ba shi kenan alwalarka tana nan ba sai ka sake ba Ba wannan kenan fa amma ta'liqun naqdi amma alwala bi mujarradin lamsi don dai ka taba fa hadha khilafun usul ko khilafun asli ya saba ma abin da shi a asali ga asali don kaya alwala ka san matarka alwalarka bata walwale ba sai wa in an samu ka taɓe ta ne don shawa bi ma'ana da niyyar ka ji daɗi wa filafu ijma'i as-sahaba kuma ya saba ma haduwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa filafu al-asab kuma ya saba ma asab masu dama waɗanda aka rubuta wa laisa ma'a qa'ilihi nassun wala qiyasun wanda ya wani ga magana bai da wani nafsi wanda za a cewa an ciratu ko kuma wani kiyasi da asfahili don kiyasi in bai zama sahihi ba to zai koma kiyasun batil inda alfarin ba magana kiyasi to yanzu kuma nan mun samu alfarin abinda alfarin shine gaba ta uku tafsilin cewa in ka shafa ko ka taba ta da niyyar sha'awa alwala ta wani in ka taba ba da niyyar sha'awa ba ka tana da lahiya kenan. ba ma wanda ya da wancan fahimta bai da wani kiyasi bai da wani nafsi sarihi sahihi wanda zai yi imani a kan shi bayan gane lafsu idan aka ce shi sha'awan ne ya kasance a fi kaulihi a cikin fadin Allah ta'ala kamar inda Allah yake a cikin littafin sa aula aula maktumun nisa ko kuma kuka tafi matanku ko kuma kuka shayi matanku a wata fahimtar wasu daga cikin magabata ko kuka sadu da matanku za dai ga akwai fassarori da yawa sama idan muka diba malam jabir zahiri a cikin minhajul muslim daidai wa ka gaba ya bayyace bayani ya rarraba ya karkasa sai malamin ce ya za a yi da benin lamdu benin yadi idan ana nufin cewa shafar hannu wani kubla ko sumbata wana mai zalike da abin da ya kama da haka idan ana nihin tabawa ta hannu ko mutum ya sumbaci matar kama kala rubna umar a anhu kamar wadda Abdullahi dan Umar Allah ya dare su ya fahimci haka shi Abdullahi dan Umar yana fahimtar cewa tabi ne na hannu ko kuma sumbata wa da wani Abdullahi dan Umar duk an samu jini irin wannan fahimta fakat ma hakika an san annahu haiku a zikira lokacin da aka ambaci mithla zalika irin wannan bil kitabi wa sunna a cikin alqur'ani da sunna fa inna ma yuradu bihi ana nufi da shi ma kana li shahwa abin ya kasance saboda shahwa idan ya zo alqur'ani ko ya zo a sunna to ana nufin shahwan nan ta zama ta shahwa mithlu qawlihi ta'ala misalin fadin da Allah ta'ala yi fi ayatul itiqaf a cikin ayat da ke magana can cikin suratul baqara game da litikafi Allah ta'ala ya ce wala tubashiruhunna kada ku yi mubashara da matan ku kamar a taba zu ko runguma su wa antum aqiquna fil masajid ala hali kuna masu litikafi a cikin masallaci da zimmar shawa ko da ne shawa wa mubasharatul mu'takifi mubashara ko wasa ko kuma runguma da mai kafi zai yi legai da shawarcin ba tare da shawa ba la harun alaihi kamar mu ɗauki larabawa da addawar ga ɗabi'a da ɗabin da ɗanka na ma kun ka daɗe ba ku nan kun ka haɗu sai sai a uban ɗan ya shi ko ya rungume uban to ya zo inda matar ta rungume shi ko ya rungume ta amma ba da niyyar shawa wannan la taharun alaihi bai haramta gare shi ba don bai yi saboda shawa bi khilafil mubasharati li shahawatin da sabanin inda ya ainihin taɓa matar tashi ko ma ya rungume ta da niyyar shawa wannan kan yanzu ya shiga cikin da aka hana wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid wa kadhalika muhrim haka nan wanda yi harama da haji alladhi huwa ashaddu wanda shi an mafi tsanani wajen ana mai mubashara da matar tashi lau basharar mar'a da a ce shi mutum ya yi harama da hajji sai kuma ya zo mubashara da matarsa kamar irin dai ɗabi'ar da laraba suka yi na rungumar juna a saboda kila rabuwa ko kuma a haka ɗai ligar shawata amma kuma da ya rungume ta ba da niyyar shawa ba lam ya harum alaihi bai haramta ba gare shi don bai yi saboda sha'awa. walam yajib a alaihi bihi dam kuma bai zama mai wajibi na cewa sai ya bada jini na hadaya ba saboda bai yi da niyyar sha'awa ba to amma da zarar ya yi da niyyar sha'awa kaga ya haramta gare shi sannan a dawo ga magana abin da ya shaye karbar hadaya a gare shi da irin wannan lokacin lokaci ya duki kawo iya tashi insha Allah don Allah ya da har yau dai muna muna nan cikin gaba ta biyu mai bayani game da mutum ya tsara alwala sa'annan ya taɓa matarsa ga irin abinda a nasi ya zo na cewa in ka yi haka ne da niyyar shawa kana nufin jin daɗi to sawa'un ka ji daɗin ko baka ji daɗi ba alwala ta idan ko ka taɓa ta ne ba da nufar jin daɗi ba in ka ji daɗi alwalar ta in baka ji daɗin ba alwalar ka tana nan lahiya aka wanda yake wurin litikafi aka wanda yake wurin aikin haji da zarar mutum ya yi da nufin shawa da mai litikafi da mai aikin haji to sun yi abin da aka haramta musu ba tare da cewa matan su ne don duk da matan mutu akwai lokacin da suka haramta gare shi kamar irin lokacin da take al'ada da wasu ne lokuta da aka haramta mana matan mu saboda wasu dalilai na shari'a insha Allah subhanahu wa ta'ala nan ya kamata mu dakata saboda lokacin sallah yayi a darasin mu na gaba za mu tashi faman za'ama anna qawluhu ta'ala aula masu mastumun nisa' da sai da mun tashi a kan gaba Allah ya muna muwafaka Allah ya muna dace Allah ya sa ayyukan mun su zama dan da ɗaya da shi insha Allah su ga wani wata ala kuma daga yanzu za mu ci gaba da karatun mu a lokacin da Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ruwa masu yawa masu albarka su ga rahama shi ya Allah ka ba mu ruwa masu yawa masu albarka su ga rahamarka Allah ka ɗauke mana wari ka kawo mana ruwa masu albarka su daga rahamarka wannan rashin laya ko waɗannan rashin layoyi kuma Allah ka ɗauke mana su gaba ɗaya bisa ga rahamarka ka kawo mana lahiya da ƙasanmu da jahanmu da sauran ƙasashen musulmi albarkacin alƙur'ani سبحان ربك amma العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك